kafiranku na yanzu da suke ga kamar Allah ba zai yi halakar da su ba sun fi karfi ne fiye da wa'ancan kafiran wani ya ce abun khairun am qawmu tubba ahum khairun am qawmu tubba walladina min qablihim aidan ma ma'anar da take bayarwa shine ma'anar wato ahum khairun min qawmi tubba ai ahum ashaddu quwwa wato sune suka fi karfi nan ma ma'anar kairu shine karfi فأقول لكم معنى كيف تجيكم وغنيمة ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أقول سيدي بعد معنى إبادة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا آياتنا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين wato kalmomi na alƙur'ani mai girma wato akan duba inda suka samu kansu kare a gane wato ma'ana da kalmar take bayarwa shi yasa da duba dictionary na larabci kawai ba za ka iya fassara alƙur'ani mai girma ba Allah ka gafarta mana to shine za ka ce wa kana ra'ahu malikun ya akuzu kulla safinatin wato gasba wato akwai wani sarki dan fashi wanda yake duk sanda ya ga wato ainihin wata jirgin ruwa mai kyau sai ya kwace wato khabar ya ce wannan ne dalilin da ya sa yi yawa jirgin wato illa annabi musa zai gamsu ko ba zai gamsu ba to sai wuce a ɗin ɗaya ba. al-ghulam a kana مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الغلام أما شيء wannan yaro da ka gana kashe shi fakana abuwahu mu'minaini wato yaron iyayensa guda biyu da babansa da mahaifiyarsa khadir ya ce mu'mine ne guda biyu masu imani ne bayan Allah ne na kwarai to amma shi yaron kafiri ne to ana gane yaro kafiri tun yaro yana karami za a yi gane kafiri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kafiran wato yaron a ɗabi'a da Allah ya halice shi ya halice shi kafiri ne in ya girma har mai ya zai zama Allah ya san wannan kuma ya sanar da khabur wannan to sanan ga iyayen nan nasa guda biyu suna kaunar yaron kauna wacce ta wuce hankali shine yace fa fashina wato sai muka ji tsoro in ji khabur an yurhika huma dubyana wa kufra shi wannan yaro ya tulmi da su su zama arna kangararru to sai Allah madaukin sarki ya kamata a ɗauki mataki tun yaron yana karami a takawa matsalar birki ya ce fa'ara da rabbuka wato fa'ara da wato sai muka yi nufin wato an yi gila kuma rabbuhuma khairan mu zakatan wa aqraba ruhuma ubangiji su ya canja musu da wani da wanda ya fi wannan yaron tsarki kuma ya fi wannan yaro tausayi ga iyayen nasa guda biyu malamai suka ce wannan yaro bayan an yanka shi bayan kaburu ya kashe shi allah ya azurta iyayen wannan yaro bayan sun yi haƙuri sai allah ya azurta su da haihuwar wato mace ita wannan ya mace da suka haifa wato fatazan waje biyu wa waladat nabiyan fa hada Allahu bihi ummatan ita wannan yarinya da ta girma sai zama annabin Allah ne ya aure ta bayan annabi ya aure ta ita kuma sai ta haifi annabi shi kuma annabin da ta haifa ya shirye da al'umma Allah ya shirye da al'umma masu yawa a sanadiyarsa riba aka samu ko faduwa kai malamai suka ce wannan yana nuna duk lokacin da Allah ya haɗa ka da wata jarabawa kada ka tada hankalinka yi gaugawa ka yi addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khalifni khairan minha wannan ita ce addu'a da annabi ya karanta duk sanda jarabawa ta same ka wata musiba ka yi in dan ya rasu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khalifni khairan minha idan mota ka ce ta yi accident ka irin wannan addu'a demotion aka maka a wajen aiki ka irin wannan addu'a idan iska da guguwa suka ɗauki maka rufin gidanka yi irin wannan addu'a idan kudinka suka fadi yi irin wannan addu'a idan ka je kasuwa kai asara yi irin wannan addu'a idan ka faɗi a zaɓe yi irin wannan addu'a duk sanda wata musiba ta same ka to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khulifni khairan minha annabi ya ce sai Allah ya musanya maka da alkhairin da yake abin da ka rasa to amma idan kai ta kama ni ka lalace to sai ka kara banuwa ka lalace an gane wannan wannan ne dalilin da ya sa wato ummu salma radiyallahu anha lokacin da Allah ya yi mijinta abu salma rasuwa hankalinta ya tashi domin sahabi ne nagartaccen sahabi mace ta rasa miji sahabi ya dole hankalinta ya tashi to amma sai ta yi wannan addu'a bayan ta kammala addu'ar aranta sai take cewa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya shiga jarabawa idan yi wannan addu'a Allah zai canja masa da abin da ya fi alkhairi ta ce to amma samun miji irin abu salma to wa kenan wato tana ganin cewa tuwa za ta samu wanda ya fi abu salma wannan ita kaɗai ta yi wannan maganar a cikin daki ba wanda ya ci a ranta ta yi bayan idda ta kare sai ga dan aika ya zo ya same ta bayan sun gaisa sai ke sanar da ita cewa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aiko a faɗa mata in ta amince yana so ya aure ta wacce ta rasa Sa'ari. sai ta samu annabi annabin ma oga kwata-kwata a cikin annabawa gaba yaya a canza mata da abin da ya fi alkhairi ko ba canza mata ba so duk da aka sai ta aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah ku ga wa annabi ni idan ya aure ni na cire ba. to amma a gaskiya ni ina ga ban dace da zama matarsa ba saboda me ta ce farko dai yana da yara da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nauyi da yawa kai shi in ya sake ɗebo nauyin wa'annan yara ya sake karawa kansa nauyin ya ƙaru ta ce kuma ni na san kaina ni mace ce mai kishi kwarai da gaske bai kamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya auro mace mai kishi ya kawo cikin gidansa ba domin mace mai kishi tana da matsala da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a sanar da ita daya da ita da shi da su duka Allah ne zai ciyar da su ya ce shi kuma zan roƙi Allah ya cire shi daga ranki an gama kuma gama ba shi ya sa wa Salma ta zama shugabar mata masu hankali ta duniya gaba daya wato inda za ta yi mamaki Ummu Salma radiyallahu anha Allah ya kara mata ita wato a lokacin da aka zo hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a hakuri a koma ba za a samu shiga cikin garin Makka ba wato sahabbai kansu yayi zafi sosai so suna ganin in ma jihadi za a yi a kare gaba da tunda annabi ya yi mafarkin sun shiga to a tabbatar da an cika wannan ka'ida ta mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce musu kowa ya je ya tsaye kowa cikin su jikinsa ya yi sanyi ya gagara tashi sai shiga cikin gida ya samu abin da ummu salma ta ce ya ga ka cikin damuwa ya rasulallah mahaifina da mahaifiya ta fansa ne ga rayuwarka ya ce sahabbai na sun damu sosai saboda ba mu shiga garin nan ba kuma ubangiji dama ba ya ce mana lallai dole a wannan shekarar za mu shiga ba yanzu ma ga yana ce musu su tashi su yi tsaye babu wanda ya tashi kuma salma ta ce mahaifina da mahaifiya ta fansa ne a gare ka sahabbanka ba sa iya samun ka kada ka ce musu komai rabu da su za ka je ka kira wanda zaka ka ce ya baka idan an fara yi maka gari zai faru Allah Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito bai yi wa kowa magana ba ya zauna ya kira wanda zaka sai ce a masa aski ai suna ganin an fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aski kafin kimtawa da bismillah wato sai ga su sai ture ture ake kowa yana kokarin ya riga dan uwansa koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan matsalar ummu salma radiyallahu anha Allah ka gafarta mana to wannan shi da nuna duk sanda ka shiga musiba karkata da hankalinka ka kwantar da hankalinka ka koma gawa ka koma ga Allah madaukin sarki wannan shine bambancin tsakanin musulmi da kafiri yanzu idan ka je kasashen turawa yadda ba a san addini ba za ka yi mamaki mutum kawai saboda talauci ya maza masa lamba kawai shi kenan sai ya je daji ya sa dogon igiya ya kulla a jikin bishiya sai ya daura a wuyansa sai ya rubuta doguwar wasiƙa ya ce ne mr john <laughs> ce bayan matsaloli sun mun yawa na buga na buga sun gagara warwarewa saboda haka ni na riga na fusata kuma na zartar da hukunci yanzu zai kwamitin suicide zan kashe kaina da kaina kowa ma ya huta shikenan sai dama zai zauna akan wata doguwar kujera sai tun kuɗa kujera sai igiyar ta shaƙi shi kuma sannan ya kokarin sai ya zai ya kwance ƙarshe gagara kwancewa yana da rati ya fitsari a wando ya kashi a wando ya mutu ya wuce jahannama saboda ba da mai ba da imani da ya ga mai imani ya aikata haka yanzu ka je kasashen tura sai ga mutum ya je asibiti an ce masa ya ce shi talauci ya matsa masa lamba tun da yana da yan kodoci guda biyu suna da lafiya shi da akwai wanda yake da ciwon koda da ake bukata a canja masa a yi ciniki a bashi kuɗi, a cire koda ɗaya a samu wancan shi kuma zai ci gaba da maliti da ɗaya ga yadda za a kare ya zo su ne zai je ya ce a yi cikin ko da saboda gani saboda ne saboda ya san Allah yana da imani sannan karka ɗauka wai sanda ka rasa abu wai rasa abin da kai yana nuna wai duniya ta gare ne ba haka bane wataƙila ma Allah ya raba ka da abin domin ya san abin shan ne a gare ka yanzu kun ga su wayannan bayan Allah suna son nan kwarai da gaske ko ba haka ba amma Allah a ilimin sa ya san cewa yaron ne a gare su bala'i ne a gare su sai ya raba su da yaron wato domin ya raba su da Allah kakai to idan ba zuciya ta mai imani ba sai kama fushi da Allah bai san Allah taimakon sai ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce وكان لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا Allah madaukin sarki ya ce amma wato abin da kadur yana a annabi Musa ya ce wa amma jidaru amma kaga wannan katanga wato wacce ka gana ainihin wato miƙar da ita wacce da ta karkace sai ce me fakanat li gulamai ne ci mai fil madina ta kasance ta wasu yara ne marayu wato guda biyu a cikin wannan gari wakala ta ta hukan zullahuma karkashin wannan katanga kuma akwai dukiya mai yawan gaske da mahaifin yaron yaran ya ainihin wato tona wurin ya binne musu wannan dukiya akan in sun girma su yi